يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 27 ga watan 12 wata na ƙarshe disamba a jerin watannin wato ainihin da ke lissafin haihuwar annabi isa shekara ta dubu da ɗari hudu da eh, shekara ta dubu biyu da sha uku ko da haihuwar annabi isa alaihi eh, a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma da ke dauke da bayani akan tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama dalla-dalla daki-daki na malaminmu dr sheikh muhammadu thani wanda kafin shi shafi na ɗari da ashirin malam matashi ya yi a shafin kawai katuwa ya yace ga zawatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kokin manzon Allah ko ya kayakin manzon Allah ila da amincin Allah su tabbata a gare shi to a shafi na ɗari ashirin da ɗaya shi ne sai ke cewa ibnullah ta'ala li rasulihi bil jihad izinin da Allah maɗaukaki yayi ga manzansa tsira da halittar Allah tabbata a gare shi na yin yaki yace adina Allah ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya yi izini ga manzansa annabi Muhammad tsira da halittar Allah tabbata a gare shi wa ashabihi kuma Allah ya yi izini ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil jihadi fi sabilihi da su yaƙi saboda Allah akan tafarkin Allah da ɗaukaka addininsa wa mu haƙiƙa an zalunce su kafin wannan umarni na Allah na yin yaƙi wa kutinu an jarrabe su kafin samun wannan umarni fi dinihin a addininsu aka jarrabe su aka kuma cutar da su ɗin wa ukhriju min diyari a akan haka an fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim an raba su da dukiyoyin da gairi haƙƙin ba dan sun yi abin da ya cancanta a musu haka ba fi qaulihi tabaraka wa ta'ala a faɗin Allah maɗaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita yi musu izini inda yake cewa cikin suratul hajji aya ta 39 zuwa ta 41 udina lilladina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake taya kasu su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bi annahum zulimu da cewa kafin haka an zalunce su an cuce su wa inna allaha haƙiƙa allah da ya musu izini yanzu ala nasrihim laqadir wato cikakken iko ne akan taimakon su ya musu izini kuma zai taimaka musu kuma dama wanda yake da dama da ikon ya taimaka ne fiye da kowa alladheena ukhrijo min ne, in baka san waɗanda aka zalunta din nan ba aka kuma yi musu umarni da yanzu su yaki ga bayanin Allah ya ce alladheena ukhrijo min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen da gairi haƙƙin ba don sun taka ba ba don sun zubar ba ba tare da sun yi abin da ya cancanci a yanzu haka haka sukun guba haushi illa an ya kulu rabbun allah su kawai don suna cewa mu allah ne ubangijin shi kaɗai za mu bautawa walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba don. ingijewa ta Allah game da mutane ba sashin su ba sashi ba don Allah yana kare wato wasu sashi na mutane daga illa da cutarwar wasu sashi nasu ba na huddimat sawani to da ku an rurushe guraren bautar masu bautar kiristoci kiristoci suna da sawani gurin da wani daga cikin wato alin masu ibada su zai ware don yin ibada a ciki to shi yake cewa wabiya da kuma coci-coci guraren bautarsu na gangani da ake haɗuwa da yawa an fahimta to in ba don karewa ta allah da tsare wasu jama'a daga cutar da wasu ba to da an rurushe guraren bauta ɗaiɗaikun kiristoci da suke bauta a cikin guraren bauta kuma da an rurushe guraren bautar da wato gangami da jama'a kiristoci suke haɗuwa su bauta a ciki wa salawat kuma da an rurushe wato coci-cocin yahudawa da suke amfani da su su kuma don nasu tasu ibadar da kuma nasu wato ainihin abin da suke na bauta wa masajid da an rurrusa guraren bautar Allah masallatai da musulmi suke amfani da su don bauta wa Allah wanda duka waɗannan za ka tarar da yau kawo rufi hasmullah ana ambata sunan Allah a cikin ka samu masu bautar Allah da gaske cikin kiristocin za ka bautar suke ta gaske kamar da aka ba misali na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, na abin da ya faru da Juraij Juraiju cikin al'ummar da suka gabace mu wanda suka riski addinin da aka kafin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an same shi a a. ma'ana a ɗakinsa da ya ware ina bautar allah aka rushe ɗakin aka ce zo an kama shi wata kawuwa ta ce shi ya mutu ko ai an san wannan bayan to da aka to shi ko abin da ya ja masa mahaifiyarsa ta zo ta kiraye ina saka da sallah a ransa yake yi ce to yanzu ya zama in amsa kiran mahaifiyata ga shi ina sallah ko ko ci gaba da sallah in kyala mahaifiyata saboda ina gana da Allah sai bai ce mata ko bai ci gaba da sallah su dai na da mutu ya gana da Allah gaba yake da ya amsa kiran babarsa ta sake sa ya amsa ina cikin wannan yanayi wannan abin ya sa ta fusata ta ce Allah ya nuna masa fuskar kawuwa ko karuwa ko Allah ya hada shi da sharrin karuwa to wannan addu'a da ta yi mummuna sai da ta yi tasiri duk da cewar bai saba mata yana ba duk da cewar abin da ya mata ba da ganganye ba shi ne wata karo sai ta kokarin ta gabatar da kanta gare shi ki saurara ta daga dai ba hanya ba dama sai ta yi saurari wani makiyayi da yake kiwon dabbobi ila lata da ita ta kuma samu ciki da ta haihu ina kika samu da ta ce ku je ku samu birai ɗansa ne tunda ya yi a lalata da shi tun farko to yanzu ba ya gujewa abin da aka faɗa ba misali sai masa abin da ake cewa wato an ta goga masa kashin shanu da na awaki da tumaki da duka gaba ɗaya ta yi ta sa shi a tsakan yawuwa to wannan abin da ya faru suka suka kama suna wulaƙa suka rushe gurin bautar tasu to da shi ana faman dungurewa ta ce to ku saurara ina eh, ɗan yake aka ce ga shi to ku bani dama in gana da mahalicci yi sallah bayan ya idan ya roƙi ubangiji ka ba wa wannan bawan allah na bawa na iko da izinin ya magana ka faɗi waye ubansa na zuwa ya gudu jariri ce kai jariri waye ubanka ya ce wane makiyayi ne ubanka allah ya wanke shi amma bayan ya ce an kuma rubuta ma gurin bautar an gane kun ga a wannan gurin bautar tasa ai ba masallaci bane irin namu ne ko amma me yake yi bautar Allah yake shi ne Allah yake gaya mana in ba dan kariya da yake bayarwa ba ga wasu mutane a dalilin abin da wasu mutane suke haram mutane da shi to da an rushe irin waɗannan guraren da duk ba abin da ake a cikin sai bautar Allah da kiransa da ambatansa an fahimta to amma ka samu gurɓataccen guraren bauta kuma irin wannan Ka kuma kai jin abubuwa da ba su Allah yake ai ba sakamakon gurbatar addinin da ya faru an fahimta ku to kuma ka ɗauka cewa eh, wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da masallatan da ake ambaton Allah a cikin su nan ne ake ɗayanta Allah da bauta waɗancan kuma za ka ji komai ba za ka ji shirka za ka ji kuma bautan Allah ma'ana ana gauraya ba to amma masallacin za ka tarda yin karo fi hasmullahi kafira ana ambatan allah ambato mai ɗimbin yawa a cikinsu wala yansuranna lahu man su, tabbas haƙiƙa allah zai taimaki wanda ke taimakon addininsa inna allah da qawiyyun haƙiƙa allah ƙarfa ne azizun mabuwayi ne da ba wanda ya sai gane shi suwaye waɗannan bayi da ake ta mana bayani a kansu akwai wani ƙarin bayanin gaba da su sai Allah ya ce eh allazina in fil ard su waɗancan bayi da aka cuta aka fitar da su da gidajensu aka musu kaza aka musu kaza su ne waɗanda idan muka tabbatar da su a ban ƙasa muka ƙarfafe su a kamu salat za su ga suna tsaye da sallah wa atawu zakat za ga suna bayar da zakar haƙoƙin Allah na dukiyarsu wa amaru bil ma'ruf kuma za ga suna umarni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkar za kuma su ga suna hana mummunan aiki walillahi aqibatul umur karshen al'amura duk ga Allah suke koma karshen al'amura na Allah shi ya san wa zai kare da kyau waye ba zai kare da kyau Allah ka sa mu kare da kyau to waɗannan ayoyi a cikin su Allah subhanahu wata'ala yi bayanin izini da aka yi wa sahabbai da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewar yanzu su fita yaki su kwato haƙƙinsu daga wajen waɗanda suka cutar da su buhun illa an ya kulu يقولوا Allah mana yake ba su fada wani laifi sai kawai dan suna cewa mu Allah ne ubangijin shi kada zan bauta kama qala subhanahu aidan kamar yadda dai Allah mai tsarki yake cewa wama naqamu minhu kafirai ba su azaba da ukuba ga muminai ba illa an yu'minu billahi al-aziz al sai dan kawai sun ba da gaskiya da Allah mabuwayi abin a godewa a yaba masa su da aka da da yanzu haka abin yake tafiya wanda ka ce Allah sak kun manzo sak to sai ka ji kamar ka garwashi sai ka yi kamar kanan wa ba da hadal izini bayan wannan izini da izo daga Allah na a fita yaki a fafata da abokan gaba ya tafa rayatul jihad sai wato ainihin tutar fita yaki domin ɗaukaka addinin Allah ta ɗaukaka sama ma'ana aka ɗaga tuta sama da ke ɗauke da la ilaha illallah muhammadun rasulullah وانطلق المؤمنون ne. sannan kuma muminai mayaka suka wato ainihin tafi suka bazama as-sabiruna waɗanda suke da haƙuri al suna masu tace bauta ga Allah fi gazawatin mubarakat wato zuwa ga yaƙoƙi ko yaƙe-yaƙe waɗanda suke cike da albarka fi sabilillahi ta'ala akan hanyar su ta ɗaukaka addinin Allah maɗaukaki waye jagoran su malam ce ya kuduhum wasallam manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana mai jagorantar wa badaru amwalan akan haka sun ba da dukiyoyin wa anfusahum sun bayar da rayukansu fi sabilillahi saboda Allah li ilahi kalimatillah domin ɗaukaka kalmar Allah ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nashri aqidatit tauhid dan kuma wato yada udiri na ɗaya da Allah da bauta hatta dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja har mutane su rika shiga addinin Allah ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a wa hada huwa al fi sabilillah wannan shi ake kira yaki saboda Allah kana bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah jira da amincin Allah tabbata a gare shi yayin bayanin sa wa qad sa'alahu sa'ilun haka ta faru yayin da wani mai tambaya ya tambaye shi sahabin ke cewa ar-rajulu yuqatilu hamiyatan ya manzan Allah mutumin da yake yin yaƙi don jin kansa ko don ba da kariya ga kabilarsa yaƙin kabilanci والرجل يقاتل شجاعة da kuma mutumin da yake yaƙi don sadaukantaka da takama da ƙarfi والرجل يقاتل ليرى مكانه da mutumin da yake yaki dan a ga girman matsayinsa ayyu zalika fi sabilillah waye cikin waɗannan mayakan yake yaki domin Allah qala alaihi salatu wassalam sai manzan Allah kira da halikin Allah tabbata a gare shi yace man qatala wanda ya yaki litakuna kalimatullahi hiya al domin kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya fa kuma fi shi shine wanda ya yi saboda Allah sauran waɗancan da ka faɗo ba sa cikin masu saboda Allah mutum da mun mai yaƙi saboda Allah mai dalilin yin yinsa shine umarni daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da kuma zaluntar bayansa mummunai da aka yi isa ya izini da aka ta yaƙi wane yaƙi aka fara yi wane yaƙi ne mafi girma a musulunci shi ne ma da ce gazwatu badrin kubra yaƙin badar mafi girman yaƙi min a'zami ghazawati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan yaƙi na badar shi ne mafi girman yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wanda shi ne gazwatu badarin al-kubra yaƙin badar wanda yake mafi girma التي سمى الله تعالى يوم وقوعها yakin da Allah ya ambaci ranar afkuwarsa da sunan yawmal furqani ranar rarrabe karya da gaskiya إذ يقول سبحانه وتعالى أئن ألا فرككك مدوكك يكتوى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان da abin da muka saukar gabawanmu a ranar wato ainihin rarrabe tsakanin karya da gaskiya yau jama'a jam'ani ranar da wato rundunoni biyu na mayakan musulmi da allah suka haɗu suka kara wallahu ala kulli shay'in qadir haƙiƙa allah mai cikakken iko ne akan kowane abu malam yake cewa hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi na badar allati qallabat almawazin wacce ta juya ma'aunai daga yadda ake kallon su da ana ganin quraishi quraishi ce ba kan wannan ba su sun fi gaban aja da su sai aka wayi gari ma'auni ya canza yanzu musulmi ne abin tsoro wa nasarallahu ta'ala rasulahu Allah madaukaki yake naki zansa. wa jundahul mu'minin da kuma rundunarsa ta muminai wa kassara shaukatar kuffar ya karya kaifin kayar kafirai wal mushriki da sauran arna tsoron nasu da ake ji da tsoron wato ainihin karas da ake ji ya zama an waye gari allah ya fata fata da shi sun zama ba abin tsoro ba wa badar din da kaji ana cewa yakin badar mawdi'un baina makkah wal madina wani guri ne wanda yake tsakanin garin makka da madina shine ake kira badar inda ba ka sani ba ka sani ma yadda madina wanda yake biye da garin madina ya ku'udu qarabata mi'ata wa khamsina kilo ila al-junub al-gharbi minha ina da nisa kimanin kilo 150 ta bangaren wato kudu maso yamma na garin madina an gane ko kudu maso yamma da ke garin madina a nan wato ainihin badarai kanar irin su tusamma badra sannan kuma akwai wata rijiya a dai wannan guri da ake kiranta ita ma da sunan badar sunan gurin badar rijiyar da ke gurin ma sunanta badar ila nisbatun ila badar bin ya aka ce wannan dangantawa da ake wa wannan guri da badar dangantawa ce zuwa ga wanda ake kiransa badar dan ya wakila makhlad ko kuma ka ce a badar dan makhlad min nazar dan nazar min kinana dan kinana allazi hafaraha wanda shine ya haƙa rijiyar wa mai ismi sai aka koma kira rijiyar da sunansa wa qila ghayruha an faɗi wasu maganganun ma ba wannan ba amma dai wannan su suka fi shahara suka fi zama abin malam ya faɗa a cikin littafin isa ya waro su ya ina ne badar sunan guri ne ana kuma gaya wa rijiyar da aka haƙa a gurin badar shi ke. to a nan aka kaura wannan yaƙi shi ake kiranta su wasu badar وقد وقعت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان wannan yaƙi ya afku a ranar sha bakwai eh to na ne sai aka ambaci wannan yaƙi na badar bismil maka da sunan wannan guri wannan ya zal har yanzu gurin bai bushe ba ina nan sanannen guri ne da ake gayawa wannan yaki na badar ya afku a ranar sha bakwai min shahari ramadan a watan ramadan wata na tara a jerin watannin hijira ama tunaini min hijira an-nabawiyya ama tunaini min hijira an-nabawiyya a shekara ta biyu da yin kauran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kiyaye yaƙin badar ya faru a shekara ta biyu da yin kuɗi da jini tambaya tana cikin masu cin tambaya yanzu gani afirka